da alamun duk kalaman da aka ruwaita shugaban najeriya goodluck jonathan cewa ya yi a garin bauchi yayin taron pdp inda ya zargi gwamnonin jihohin da ke cikin dokar ta baci wato jihohin adama borno da yobe da cewa kasawarsu ne ya jawo taɓarɓarewar rikicin boko haram ba fa yi wa waɗannan gwamnoni daɗi ba domin a matan da mai da gwamnan jihar adama murtala yako ta bakin daraktan yada labaransa malam ahmad sajo gwamnan jihar adama ya fa bayyana kalaman shugaban najeriya da yunkurin rufe kura a gwado kana kuma gwamnan jihar adama ya ce ai kasawar gwamnatin pdp shi ya jawo ma halin taɓarɓarewar tsaro a kasar. Mu dai kai mun gwamnatin jiha dai ba ta da ba ta da soja ba ta da ɗan sanda ba ta da security SSS ba ta da kowa. Ah, abu na biyu kuma mu mun fahimci cewa wani lokaci ma a daidai lokacin da maharan nan za su kawo hari sai ka ga an cire sojoji a wannan bangaren ko kuma su yi harin nan na wajen awa biyar ko zuwa shida amma ba wanda ya zai ce musu ufan ko da shike akwai sansanin sojoji kusa da wurin da ba zai wuce miti talatin su je wurin ba. Amma ba ku da shaidu ai ba ku kuna da shaida ne? Abu ne yadi an cire sojoji jim kaɗan kafin wayannan mahara su iso. watakila shi shugaban kasa yana ganin kan cewa sakacin da su gwamnonin suka yi ta harkar tsaro da kuma samar da aikin yi ga matasa da ko kuma yana ganin cewa ai nan ma shugaban kasa ya yi magana da babu gaskiya a ciki ai cewa ya yi cewa saboda yaran nan ba su yi makaranta a jami'a ba da sauran amma idan ka iya tunawa ah, mutanen nan sun sun kona certificate ɗinsu sun ce su jami'an ne ma abin makarantar ne gaba ɗaya ko kuma bokon ne gaba ɗaya suka ce ba su yarda da ita ba. Na biyu kuma a report ɗin da kwamiti da ya kafa na wannan turaki sun ce a lokacin da suke hira da 'yan wannan kungiya eh, sun gamu da waɗanda suka gama jami'a da kuma waɗanda suke yin jami'a don haka bagada da ya yi na cewa rashin jami'o'i ko kuma rashin ilimi mai zurfi shi ya kawo wannan abin kasan dai ba gaskiya rashin samar da aikin yi ai duk kowa dai ya lura cewa a Najeriya babu waɗanda suke sakaci da harkar neman eh, aikin yi mai matasa kamar gwamnatin tarayya. Shi ko gwamnan jihar Borno Kashim Shatima wanda ya ce bai son ma ya yi jayayya da shugaban kasar ya ce a yan Najeriya sun san ko ina matsalar take Alhaji Isa Guso shi ke bai gwamnan jihar Borno shawara ta fuskacin yada labarai. Maganar da aka yada labarai kila ba maganar da shi shugaban kasar bane da ta samu yi ba saboda maganar mutane saboda saboda kwamitin da shugaban ya kasan ya saka a cikin su akwai wanda suke sun yi da da wanda suke da first class ma na digiri kuma sannan wayannan mutane a yawanci makarantu suke kona kaga in ba makarantu in dai makarantu ne ya hana ya hana yasa suka suka zo to shuga su makarantu suke kona ka gani to maganar na gaskiya da win mai tsanisan to sai dai kuma yan jam'iyyar PDP a waɗannan jihohi uku da shugaban kasan ke zargi na ba ganin shugaban kasan yi daidai barista Eti Shehu shine sakataren jam'iyyar a jihar Adamawa eh a gaskiya ni ma kaina na goyi bayan abin da shugaban kasa ya faɗa kasawansu ne ai inda sun ba wa ma'aikata yara matasa aikin yi da ba za a shiga irin wayannan matsaloli ba amma sun mayar da aikin gwamnati daga su sai 'ya'yansu sai abokanayensu kuma ga matasan da suke wahala su zaɓe su ba su da aiki. Koma da menene dai fatan talaka shine Allah ka kwashe irin wannan zuba da jini da ke faruwa a shiyar arewa maso gabashin kasar. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.